وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da shida shida ne ko bakwai yau shida ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha uku cikin suratul qasas wato sura ta ashirin da takwas fadin Allah madaukakin sarki faradadnahu ila ummihi kai ta tatarra ainuha wa la tahzan ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma sha hudu wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وبنجد يتي ولما بلغ أشده yayin da annabi Musa alaihi salam ya kai karfinsa al shekarun karfi waɗansu malamai sun iyakance su da shekaru sha bakwai. waɗansu malaman sun kai su ashirin da biyar, waɗansu sun kai su talatin da uku waɗansu malaman suka ce shekaru arba'in su ne shekarun ƙarfi walamma balaga ashuddu amma dai al'ashuddu ko shakka babu wato shekaru ne da ɗan adam ya zanto ya balaga sannan kuma ya kasance ba wawa bane yana da karfin jiki yana da karfi na tunani ta yadda zai gane al'amura da za su amfane shi da kuma waɗanda za su cutar da shi to wannan shine al'ashud ma balaga hu yayin da ya kai karfinsa wattawa ya kuma daidaita al-istiwa anan ana nufin alkamal kamal yani wattawa ay wa kamula badanan wa akalan ya samu kamala ta jiki babu wata tawaya a sa ko karfin jikinsa ko kuzarinsa sannan kuma ya samu kamala ta fuskar tunani da hankali da hangen nesa babu wata tawaya a cikin tunaninsa ko ra'ayinsa ko abin da ake bukata na shawarar yayin da ka wannan lokaci ataina hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci sannan kuma wato ainihin muka bashi ilimi malam ya fassara hukuman da cewa shine hikima wato muka bashi hikima a cikin zance ko wanda zance yayi sai a ga dama haka ya dace a faɗa baki shi ba wa ilman sannan muka ba shi ilimi ai fiqhan fil umur wato fahimtar lamurra na rayuwa wa da kuma fahimtar lamurra na addini qabla an yuba sanadiyyan tun kafin a turo shi a matsayin annabi wannan idan mun fassara al-hukma anan cewa shine hikima ko kuma wato ilman ko mun fassara shi cewa shine fahimta waɗansu malamai na tafsiri suna fassara atayna hukuma wa ilma sai muka bashi annabta al-hukmu shine annabta din al-ilm kuma shine wahayin da aka sauka masa Allah ce wa kazalika najzil muhsinin kamar haka ne mukan yi mukan yi sakamako ga masu ihsani lillahi wa waɗanda suke ihsani tsakaninsu na Allah madaukakin sarki malaka wal ihsanu huwa huwa lillahi abinda ake nufi da ihsani shine aikata abu dan Allah ko barin abu dan Allah abinda Allah ya ce mutum yayi sai mutum yayi yana mai neman yardan Allah abinda Allah ce a bari sai mutum ya nisanta yana mai jin tsoron hukumar Allah wannan shine ihsani wa fil hadith ya zo cikin hadisi huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa domin ko da kai baka ganin sa shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka wato bawa ya rinka jin muraqaba din Allah ta tare cewa duk inda na sa kafa ko na ce ko na faɗa ubangiji ta'ala ya gani kuma yana miki diddiga kuma ya sa mala'iku sun kiyaye zai min hisabi akai wannan shine hakikanin ihsani an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta samu Allah kamar kana ganin sa to sai da shi ihsani iri biyu ne ihsani tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wannan wanda manzon Allah fasara cikin hadisi wato bauta Allah kamar kana ganin sa anan sai a samu ikhlasi a cikin ibadarka me ka wuya zuwa ga Allah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ila Allah 'aqibatu al-umur بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wannan shine al-ihsanu ila Allah ikhlasin ibada gare su gare sannan na biyu shine al-ihsanu ila Allah ko ila al-khalq ihsani zuwa ga mutane shine kyautata zance a gare su kyautata magana a gare su wa qulu lin nasi husna in za ku faɗi magana ku faɗi kyakkyawa ga mutane kar ku faɗi bakar magana kamar da manzo Allah ya ce kuma al-kalimatu tayyiba sadaqa wato daddada kalma ita kanta sarka ce sannan kyautata aiki kyautayi wato ciyarwa taimako alladheena yunfiquna fil sarra والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Allah yana son masu ihsani wato ihsani zuwa ga mutane su kyautata mu'amala tsakanin da su kar su ji mummuna daga gare ka kar ka aikata musu ba daidai ba ihsani zuwa ga Allah ɗayan tashi da ibada kada ya tashi da ibada shi kadai subhanahu wa ta'ala an gane ku ce wa kazalika jizu muslimin kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani to wannan baya nufin cewa Allah na mayar da kowanne duk wanda ya ihsani za a bashi hikima za a bashi ilimi ina fata mun fahimta a Allah na nufin duk wanda ya ihsani za mu masa sakamako na baiwa daga gare mu sawa'un wannan baiwar ilimi ce sawa'un wannan baiwar hikima ce sawa'un wannan baiwar wani abu ne daban ba ilimi ba hikima ina fata mun fahimta domin idan mun fassara ilimi da hikima anan a matsayin annabta kuma sai ya kasance dukkan wanda ya ihsani za a shi kenan annabta kaga nubuwa ta zama amrun muktafa wani al'amari da ake samu ta hanyar tsorori kai kwazo ka samu wanda kuma kowa ya san cewa annabta da manzanci laisa amran muktasaban wa innama huwa mujarradu istiba'un wa istifa'un min Allah ta'ala zabi ne tsantsa daga Allah Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu subhanahu wa ta'ala Ba ka zaɓi ne ba ƙoƙari ko ba ne a sai nan da yake wa kazalika najzil tashbihi tasbihi anan gurin wato tasbihil jaza'i bil ya ne kama jazaina haula nujazi kullum muslim laysa tasbihil majzi bil majzi ba kamanta abin da aka yi sakamako ba ne da abin da aka yi sakamako sai zanto in kamanta abin da aka yi sakamako da abin da aka yi sakamako ne ma'ana irin abin da aka baiwa annabi Musa shi za a baiwa dukkan wanda ya yi sani a duniya wanda ko ba haka ba ba amma yadda aka wa annabi Musa sakamako haka za a yi sakamako ga dukkan wanda insani a duniya ya rage na me za a saka ya da irin wanda aka wa annabi Musa daban wanda za a baka wanda za a bata wanda za a bata kuma daban amma dai Allah yana yin sakamako inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala baya tozantar da ladan dukkan wanda ya aikata aiki ya kyautata aiki kallatin ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه واستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين ayan nan da aka karanta za ta yi bayanin sababin da yasa annabi Musa ya bar Misra zuwa wani garin daban ina Allah ce wa dakhala al-madinata annabi Musa alaihi salam ya shiga cikin birnin Misra ai madinata fir'aun wato babban birni na kasar da shi fir'aun ke mulki wa hiya manfa wato shine garin manfa iz huwa kana fi qasr fir'aun ya kasance da yana zaune a cikin gidan sarautar fir'aun da haisu la yahtalizu ma al-amma baya ta fitowa da sauran gama garin mutane a ranar dai sai ta yau bari mu dan zagaya gari mu ga me ake ciki shine wa dakhala al-madinata sai ya shiga gari ala hin ghaflatin min ahliha a daidai lokacin da mutanen gari suke cikin gafala suke cikin hutu waɗansu malamai suka fassara lokacin hutu shine waqtul kailula lokacin hutu na bayan azhar ko kuma bayan rana ta raba tsakiya ko kuma waɗansu suka ce shine waqtu ma bainal isha'aini al aini wato lokacin da ke tsakanin isha biyu tsakanin magariba da isha galibi a al'ada su lokaci ne na shagala ko na gafala kowa yana gida na hutawa yana suke ba mutane da yawa akan titi to shine alahi ne zafsatun min ahliha daidai lokacin da ba mutane da yawa kan titi lokacin gafala kowa na gida na a wajen da fiha da lai in samu wadansu mutane guda biyu ya kata tilani suna faɗa da juna hada min fi'atihi wa hada min aduwwi wannan tayan yana daga cikin jama'ar annabi Musa shine a din sa wato ba Isra'ila ne wa hada min aduwwi wannan kuma yana cikin yan adawarsa wato bakin tsaye ne mutanen fir'auna ai biyun yusakhiru ko yaskaru al-isra'il yusakhiru al-isra'ili wato wani bakin tsaye yana kokarin sanya shi wannan ba Isra'ila wani aiki ne ya hamila hasaban ila masbah ya daukan masa itace zuwa wurin dafa abincin sa ila masbah ka fir'aun fastaghathahu alladhi min fi'ati shi wannan wanda yake cikin jama'ar annabi Musa wato cikin mutum Isra'ilawa sai ne mutum kan annabi Musa ala alladhi min aduwi cewa zo ka taimake ni akan wannan wanda yake dan adawa ne an gane ku fa qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce da wannan bakin khalli sabilahu ya lace ya tafi fakila انه قال لموسى Musa an ce shi wannan ba bakirta ya ce da annabi Musa laqad hamamtu an ahmilahu alayk in dai har ka kore shi kace da zuba zai aikin ba to kila kai zan tsora wannan itacen ka dauka kila mala yace an ce fa wakazahu Musa wannan Musa alaihi salam sai ya kutufe shi domin lafazin alwakazu akan ce wakaza yake zu wakazan ko lahaza yalhazu lahzan da alwakazu da allahzu shine darbul insanu bi jum'il kufi wato kaddaki mutum da turin hannunka ba ku tufo din nan ba ko nauyi shine fa wakadahu musa to tunda kun yi dare shi kenan sai annabi musa ya nauce fa qada alaihi kawai sai ya ya fadi mutu ai ka talar ضربه بجمع كفه وكان شديد القوة والبطش أنا موسى كوينا لقلبي إذا هكذا sai ya سيكشف ولم يقصد قتله بين كن كشي بل هو على سبيل الخطا يا كن شيء تهني الكسكري لانه وكذه وكذة يريد دفع ظلمه ya dake ke dan dukan da ke a fahimtar sa dan ya ingile ke kyale wannan ba isra'ila ya tafi sa kai sai zai zalunce shi fal wakazatu la taqtulu ghaliban duka irin wannan da annabi Musa ya galibi baya kisa wa inma wafaqat ajalahu sai dai kuma ya dace da ajalin wannan mutum ya zo fa dafa lahu fi ramli annan musa rika yadda zai yi sai ya tona rami cikin farfaya ya binne su dan kar a gane yi kisan kai kana sai ce haza min ke fa. wannan abin da ya faru na dan zunguro wannan mutum ko na dan shure shi da hannuna ya fadi ya mutu wannan daga aikin shaytan ne ai al muhayyiz ghadabi in shaytan shine ya motsa fushina walam ata walam atamakkar min ta'khir da ila waqtin akhar na kasa mallakar kaina ta yadda zan jinkirta masa hukuma in bari sai lokacin da bana fushi to amma ina cikin fushi ka sa abin da zai faru kana cikin fushi ya sha bamban wanda zai faru baka cikin fushi shine ma'ana haza min amal shaytan ma'ana wannan ne cikin ake shedan domin galibi fushi daga shaytan ne innahu aduwwun mudillun mubin lalle shi shaytan makiyi ne ga dan adam sannan mai batarwa ne mabayyani ta fassara fassarwar ta ga bil adam sallatin قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين Ba na annabi Musa alaihi salam ya faɗa nadiman wa ta'iban yana mai nadama kan abin da yayi yana mai tuba zuwa ga mahaliccinsa yace rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi lalle na zalunci kaina bi qatlihi ta da na kashe wannan mutum faghfir li dan haka ya Allah kai mun gafara fa ghafara la nan take sai Allah ya masa gafara innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah ta'ala shine al-ghafur wato mai gafara ga bayinsa sannan kuma ar-rahim mai jinkai ai almuttakifu bihi ma azalan wa abada shine wanda yake siffantuwa da waɗannan siffofi guda biyu azalan wa abada idan an ce azalan bila bidaya kenan wa abadan bila nihaya yana siffantuwa da rahama ba tare da farko ba ba tare da ƙarshe ba ma'ana rahamarsa da gafararsa da jin kansa ba su da farko ba su da karshe ba su da iyaka shine wato inna hu huwal ghafur rahim wa qatlul adu laysa bi dhanb malai ce kace abokin adawa ai ba ba zunubi وكذلك الوقف لدفع الصائل ليس بذنب haka hankade mutum da turin hannunka ga wanda zo zai kawo maka hari as-sa'i kenan bisfad laysa bizam wannan ma kuskure bane ba wa ma zalika taba Musa minhu tare da haka annabi Musa ya tuba da rabbihi zuwa ga ubangijinsa li'annahu fi zalika al-waqt lam yu'mar bi qital domin a wannan lokaci ba riga an yi masa umarni da yaki ba wa zahiru amalihi liman lam wanda ya karanci kisar alhalin baya wajen sai ga cewa annabi Musa ya tsananta da yawa fastaghfara rabbuhu bizalika saboda wannan ne ne mugamara amma ba dan abin ya kai ga zunubi ba wannan tafsiri da malai tafsirin da dama daga cikin wadansu malamai suke kokarin yi kenan wajen fassara wannan aya suka yi haka ne domin kar a jinginawa annabawa babban laifi shine kisan kai to amma kuma wannan zai zanto an jingina wa annabi laifi ne kai kisan kai idan muna da tabbacin annabi Musa yayi haka ne bayan annabta ina fata an fahimta amma idan ya yi haka ne kafin an annabta to kaga ai ba annabi bane ba da haka anan gurin ba za mu kafa hujja da wannan ba wajen cewa annabawa qad yartakibuna ba'd al-kaba'ir ta iya wata aikata wata kaba'ira kamar kisan kai kona a kamar haka ina fata an fahimta to anan gurin duk ya giru ne akan wannan ma balaga shuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma idan mun ce hukuman wa ilma annabta ake nufi to kaga anan gurin wata kallon madinata ala hin qabla min aliya ya faru ne bayan me bayan annabta yayi kafin kai bayan ya annabta ina jin shi ne hujjar da yasa malam ya kokarin fassara hukumin wa ilma da cewa hukum yana nufin alhikima ilmin kuma yana nufin fahimta ma'ana bai zama annabi ba a wannan lokacin da haka kisan kan da yake ma a lokacin bai riga ya zama annabi ba domin an kiraye shi ne an ba shi annabta akan hanyar ta dawowa daga madaina har yanzu yanzu ko bai riga ta zama madaina ba ballan sana dawowa ta zo ballan sana ya hango wuta daga nesa ya je wurin ubangiji ya kira shi da cewa innani ana allah la ilaha illa ana ne wa aqimis salata li dhikri hakan bai riga ya faru ina fata an fahimta amma in ka samu wanda ya iya musu zai iya cewa da kai baya hana ya zama annabi a can manzo ne amma anan annabi ne a can manzanci aka bar an ba shi risala amma anan gudun tuna annabi ne domin menene ma'anar na hukumun ilma waye zai sanar da shi ilimin waye malamin sa gidan Fir'auna ko ta aka sanar da shi Asai na atainahu mun bashi hukumun ilma hukunci da ilimi ma'ana dai Allah ne ya bashi ilimi kenan Allah ne ya bashi hukunci ba tare da wani malami ba to kenan ka tabbatar wahayi ke tabbatar karantar littafi na wani annabi cikin annabawan da suka rigaye wanda dama wannan shine annabta annabi ya zo da wani littafin wani annabi da ya riga ya shi dan ya jaddada shi manzo ku shine wanda aka baiwa littafi na shi sabo ba jaddada manzancin wani annabi a baya yake ina fata mun wannan idan mun dauki wannan a wannan to amma kuma ko da mun dauke shi a haka cewa atayna hukumun wa ilma wannan na nufin annabta sannan kuma ga wadda kan madinata yanzu kuma ga shi ya zo ya kisan kai wanda ya iya musu zai iya cewa da kai walamma balagha ashiddahu atayna hukumun wa ilma kissa ce mai zaman kanta ko bangare ne na doguwar kissar annabi Musa alaihi salam wa dakal madinata shi ma wani bangare ne na kissa dai ta annabi Musa a nan gurin al bil waw la yatafisu kasancewar an ce wa dakal madinata baya nuna dukul madina a ba'da kaunihi utiya hukman wa ilma ya zo ne bayan an bashi ilimi da annabta dan mun sai ta maka alwawa a nan gurin min ba tartibul akhbar la tartibul ahda akwai abin da ke nufi tartibul akhbar jeranta labari akan labari wannan sai ka kawo labari yanzu a jima ka kawo na biyu a jima ka kawo labari na uku ila ta fuskar faruwa na uku ne sai ya fara faruwa amma ta fuskar ba da labarin ka sai ka mai da shi ne na karshen bayar to kaga tartibul akhbar daban tartibul ahdath kuma daban tartibul ahdath shine ka ba da labarin al'amura a jere da suka faru a tarihance kaza sannan kaza sannan kaza sannan kaza ina fatan kuna fahimta ubangiji ta Allah ce wa laqad khalaqnakum thumma qawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin ya ba da labarin wa bai gudana na farko al-khalq khalaqnakum na biyu at-taswir thumma sawwarnakum na uku qawluhu ta'ala lil mala'ika usjudu li adam amma bai guda uku kenan yanzu anan kowace kissa ce mai zaman kanta ni na halicce ku wannan kissa ce labari ne Allah ke ba mu ni ne na suranta ku a cikin mahaifa wannan kissa ce labari ne Allah ke ba mu an gane ko ni na sai da mala'iku ku su daga annabi Adam wannan kissa ce labari ne a nan gurin jeran labari ne amma ba jeran al'amurra wanda suka suka faru a tarihi ɗaya bayan ɗaya ba domin idan an zo nan tsakanin alkalku da at-taswir da kaulihi ta'ala usjudu li adam wallahi ya fara faruwa a tarihi amma sai aka ambace shi a gari wanda zo da adam ya fara faruwa sannan sai ne sai a tasmir sannan sai ne sai a khalq to amma ga sai aka fara ambatan na karshen faruwa a farko ina fata an fahimta na farkon faruwa kuma a karshe to wannan shine ake kira tartibul asbab atafu kabarin ala khabarin atafu qissatin ala qissatin la hadithatin ala haditha ina fata an fahimta a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ya ambaci wasu yoyi da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam tunda qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaikum Allah alla tashriku bihi shay'a wa kaza wa kaza wa la taqrabu mal al-yatim azwa wa anna hadha siratun mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sai Allah ce ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء sannan sai muka baiwa annabi Musa littafi menene ya fara faruwa wasiyar da aka baiwa manzon Allah sai guda goma ta fara faruwa ko littafin da aka baiwa annabi Musa a tarihi wanne ya fara faruwa amma sai Allah sai summa ataina sannan sai muka wa annabi Musa littafi sai wani sai a a sai sai da aka turo manzon Allah sannan annabi Musa ya zo daga baya tunda yake summa Allah ta tudu karafi to amma nan duka tartibul akhbar ne la tartibul adas wannan ka'idar tana da kyau mutum ya fahimce ta za ta taimaka masa wajen fahimtar ayoyi da yawa cikin alkur'ani in mun fahimce da anan sai mu zo nan gudan sai mu ce ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجل المحسنين مفسر سوى أن نمشي أكباشي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها har yaje zuwa inda yake san kai mu fasara cewa kuma yayi kisan kai to amma ba za mu ce kisan kan nan yayi ne bayan an bashi annabta ina fata an fahimta duk da an fara kawo wannan a ƙarshe amma wannan ne ya fara faruwa sannan irin yadda san summa khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam qawluhu ta'ala lil mala'ikati isjudu li adam shine fara faruwa sannan al khalq sannan at taswir amma a labarin sai aka fara ambatan wancan sannan wannan ina ba da kun fahimta to shine da wato ainihin wannan aya take nufi qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim qala rabbi bima an amta alayya annabi musa ya rabbi ya ubangiji bima an amta alayya saboda irin ni'imar da kai mun ai bi haka in amika alayya ina roƙonka da ni'imar ka da kai mun wato ina tawassuli da ni'imar ka ni'imtarwar ka gare ni an gane ko falan akuna zahirul lil mujrimin ka sanya ni kar in zama mataimaki lil mujrimina ga azzalimai anan gaba ai ba da hadhihi al-marra allati waqa'at minni bayan wannan abu da ya faru gare ni yanzu wal muradu bil mujrim abin da yake nufi da al-mujrim anan huwa kullu man yuhayyidu ghadab ghayrihi shine duk wanda yake kokarin motsa fushin waninsa limisal hadha al-amal irin fushin da zai iya sa mutum ya je ya kisan kai كما قال انه من عمل الشيطان كما ليس يتعي وانا ينا دقى سكين ايكي الشيطان اي لا اكون معينا لهم ان اصمتني يا ابن جدي ان ان wato roƙon ubangiji yake kare nan gaban kare kare kai kenan فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين فأصبحت المدينة كان موسى عليه السلام يوا يجري أتكن برنن خائفا ينا ميزن يترقب ينا كفة كفة me zai same shi ay yantazir ma yanaluhu min jihati qatil yana jiran wani irin sakamako ne zai same shi saboda kisan kan da yake fa idan lam tansarahu bil amsi bai yi aune ba kawai sai ga mutumin da ya nemi taimakon shi a jiya yastasrifuhu kuma a yanzu ma yana ƙara neman taimakon shi wani bakin ya sake tsare ay yastajitu bihi ala qibtiyin akhar yana neman adalin annabi Musa cewa ka taimake ni ga wani mukibtan jiya ga wani mukibtan makamancin na jiya kai shi ma ya zo zai zalunce ni Ka lahu musa sai annabi musa ya ce da shi innaka lagawiyyun mubin innaka lagawiyyun sai kan mai halkarwa ne mubinin ko mai bayyane wajen halakar da ai bayyana al lima kai ne wanda ka jawo abin da ya faru na aikata aje ne yake san kai kuma yanzu kuma gashi kana sake kira annan Musa ya faɗi wannan magana dan tuna abin da ya faru gajiya ba wai dan yau ba zai taimake shi ba yana nufin jiya ga abin da ka zo ka sa ne shine innaka lagawiyyun mubin falamma an arada an yabtusha bil ladhi huwa aduwwul lahu sai annabi Musa ya yunkuro dan ya je ya kare wancan ba Isra'ila ya kare su ci wato kar wancan ba da ya ture shi ya ya tuce shi to kuma shi ba Isra'ilan nan tun da ya ji magana da annabi Musa ya ta zargin shi kan abin da ya zama ta jiya yunkurowar da annabi Musa ya dauka to kuma yanzu shi zai doka kenan falamma an arada an yabtusha yayin da annabi Musa ya yunkura dan ya kai farmaki bil ladhi huwa aduwwul lahum ga wancan wanda dan adawa su ne wato ba bakin qala sai shi wannan isra'ila yace da musa zannan yana tsammanin annabi musa kai masa hari ya kai musa a turidu an taqatulani kama qatalta nafsan bil amr shin kake so illa ka kasance mai zalunci a ban kasa domin wato wanda yake amfani da karfin sa wajen zaluntar mutane sawa'un karfin jiki ko kuma karfin mulki wa ma turidu an takuna min al ba ka san ka kasance cikin masu sulhu masu islahi tsakanin mutane mala sai fil kalam ish'arun bi anna musa ishtahara bi hubbil islah wato a cikin wannan zance na ba isra'ila ko shakka babu akwai dan bayar da kelar cewa annabi musa ya shahara wajen son yayi gyara illa anna amalahu hadha min rajul sa'ilan yu'akisu zannan nas bi sai dai abin da ya faru a jiya na kokarin hana wancan bikin da yayi zalunci to wannan zai iya canja tunanin mutane ko zaton su game da shi wa fi ta'khiru li bani isra'il sannan a ciki akwai wato wulakantar da bani isra'ilawa fa man yuridu an yurda anhum adh-dhulma yu'addu jabbaran wato wato ubangiji ta'ala cikin abin da yake kai to na kissar kamar akwai na kaskancin bani isra'ilawa da rashin kirkin su dan in ba haka ba yaya mutumin da yake so ya baka kariya kuma sai ka tuhumce shi cewa ya zama jabbeli fa sami al-qibti zalik sai wannan bakin da yaji wannan magana fa alima anna al-qatil Musa sai gane to ashe wanda wanda yake kisan kai jirin na annabi Musa ne da dama an gagawa amma an kasuru waye yanzu wannan ba Isra'ila ya fallasa wato kaga ya dawo ya yi kisan kai sannan kuma ya zo ya me ya fallasa an qalaka ila fir'aun sai shi wannan mutum sai garza ya zuwa gidan fir'auna fa akhbarahu bidhalik ya bashi labarin abin da ya faru fa amara fir'auna az-zabbahin bi qatl musa dama akwai yan tajini sunne az-zabbahun aikin su ayi musu umarni su yanka mutum fir'auna ya umarce su je su kashe annabi musa fa asabu fi tariqi ilay inda nasu kama hanyar rasu ko wajen sa to akan hanya kafin su zo wajen sa ne wani kuma ya ji labari cewa ga abin da ake yi shi kuma sai ya riga su zuwa shine kaya ta gaba da ta وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ubangiji ta lafiya wajen a rajulun min asafar madina sai wani mutum ya zo daga can kuryar garin an yi akiri da karshen gari ke ya sa'a yana hanzali yana gaggawa ayyusa ya ofi mashi min tsarikin akarar min tsarikin wato su sun biyo doguwar hanya kafin su zo shi kuma sai ga wata hanya kuma yana gaggawa ya riga waɗancan mutane zuwa wajen annabi Musa alaihi salam yana zuwa kada sai ce ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bik ya kai Musa ya yan fada fa sun riga sun zauna suna mitin a kanka suna shawara game da kai li ya ka dan su dauki hukuncin cewa a kashe ka dan haka fakhruj kai kokarin ka fitar ga wannan gari ka gudu inni laka minan nasihin lalle ni ina cikin masu nasiha a gare ka fil amr bil khuruj wajen wajen yi maka umarni ka fita malaka fihi dalalatun ala anna fir'auna intabaha li amri musa mimma kana yahdharu min zawal al mulk wannan dalil ne kan cewa fir'auna fa ya dan fada ko game da malamin annabi Musa wanda dama abin da yake jin tsoro da kenan na cewa mulkin sa zai kau ta hanyar banu Isra'ila wadannan da mauludin yuradu fi bani Isra'il li'anna tashawur al-mala'i wa a'yan al-balad fihi yushiru ila شيء فوق al'adati menene وقع aw يتوقع عليه ma'ana domin yadda fir'auna ya kirawo yan fada gaba ɗaya kowa da kowa kawai kan ɗaukan hukunci akan annabi Musa alaihi salam wannan na nuna lamarin a sa ba gangare bane ba in ba haka ba da ba sai ya kirawo wani mutum ba kawai zai aje ai kaza amma ya kirawo kowa da kowa dan dai ya nuna musu cewa lamari ne babba kuma a tashi tsaye haikar dan don abinda mai mulki abinda baya so shine abinda zai kawo karewar gwamnatinsa ya kawo rusewar mulkinsa wannan ya yadda ko wasu irin abu dai ya tsare mulkin sa Allah ya fa kharaja minha qa'ifun yatarabba sai ya fita daga garin qa'ifun yana mai jin tsoro ya tarabba wato yana mai kaffa kaffa yana buya anan ya labe kan ya tarakkabu huqahum yana jin tsoron kasu biyo shi taliban ghawfallah yana mai neman tanyan ubangiji da agajin sa kala yace rabbi ya ubangiji najjini min alqawmi zalimin ka tsamar da ni daga mutanen da suke azzalumai sune mutanen fir'auna to wannan mutum da ya zo daga cikin gari an yi sabani a kansa anan malam yake wadan sun ce mu'minu ali fir'auna shine wani mutum da ya yi imani cikin gidan fir'auna wanda suratu ghafir ta bada labarin sa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu iman ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum فإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. cikin سورة غافر. ko cikin suratul mu'min kamar yadda wasu malamai ke cewa waɗansu suka ce wannan shine mutum amma anan ba a ce rajulun mu'minun min ali fir'auna ba wajen a rajulun kawai min asfal madrasi wani mutum ya zo an gane ku aka ce ibnu ammi fir'aun wato kamar dan babban fir'auna ne wasu mu'min zakil sunansa hizkilu وقيل شمعون أو نقول أنت سننسى شمعون وقيل سمعان أو نقول أنت سننسى سمعان وهو الذي ذكر في قوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون ina fata mun fahimta amma wannan magana ce ta malamai babu abin da ya tantance cewa shi ne waɗansu ma sun ce wani annabi ne cikin annaba waɗansu sun ce kaza ne haka da an yi ta faɗin mutane da dama amma dai aya ba ta tantance mana kowane ne domin wancan rajulun mu'minun min ali fir'aun ai ya bayyana ne bayan annabi Musa ya zama manzo ya fara kira ya yi da'awa ya yi wa'azi ya dawo daga madina amma wannan kuma wani ne daban Allah bai ambaci sunan ka bai ce wa qala rajulun wa qala rajul wa ja'a rajulun ka min aqsal madinati yasa wani mutum ya zo shi ne ibnu kasir ma yake cewa an ce rajulun ma'ana wutufa bir rujula an siffanta shi ne da siffa ta ta su daukantaka ta karfi da hanzari yasa domin as-sa'i shine as-sayru sariya tafiya da gaggawa da hanzari an gane ko idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt an siffanta shi yace makasudi dai a nuna mutum ne mai sauri in ba haka ba lokaci ɗaya da shi da waɗanda aka yi umarni su kisa lokaci ɗaya suka yi saƙon amma sai ya kokari ya riga su ruwa lalle ya bokan sa hanyoyi kuma bai tsaya yayi abin nan ba ko bila kafir madina daga nesa kuma a kasa ala ta halin in ba dai rajulun mu'minun min ali fir'auna ne in ma dai wani ne dai Allah anan bai ambaci sunansa ba ba makasudi ne mu gane sunansa ba ba kuma abota da mu gane sunansa ba makasudi mu fahimci kissar me take so su ce mana annabi Musa alaihi salam bai san da ake kulla ba sai da wannan mutum ya zo same shi wannan na nuna annabawa ba su san gaibu ba da in ba haka ba zuwan wannan mutum baya da amfani amma har mutumin ya zo yana ce masa innal mala'a yatamiluna bika li yakatuluka fakhru inni laka minan nas bina'an ala ma sami'a fa kharaja minha khaifan yatarakkab yana jin wannan ko sai ya fita da yana kaffa kaffa قال رب نجني من القوم الظالمين يتي يا الله كذلك نجم تنسك أزالك كذلك سيشن ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقى المسكين ووجد من دونهم ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسقي الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما توجه تلقاء مدينة yayin da ya fuskanci inda garin madayana yake ai jihataha a hiya qarish shu'aib bala ce madayana din da ita ce alqarya ta garin annabi shu'aib alaihi masir su ta ayyamin misr tsawon latan daga inda annabi wuta ta zuwa can birnin madayana wato ainihin tafiyar kwana takwas sun miyar dumediyan ibn ibrahim an ambaci sunan garin da sunan madiyan dan gidan annabi ibrahim alaihi salam wa lam yakun yu'rafu tariqaha ba san hanyar ta bada kafin shi annabi musa ya hijira zuwa can daga misra in zaka tafi can qala annabi musa da yawan sai ce asa rabbi an yahdini sawa as-sabil akan hanyar ina tsammani lalle ubangiji na zai shirye da ni ta farkin shirya ma'ana hanya madaidaiciya sawa sabil tsakiyar hanya ai qasd at ay tariqal wusul ilaiha hanya madaidaiciya zuwa ga inda na fita fa arsala Allah lahu malakan bi yadihi anza fantalaqa biha ilayhi bihi ilaiha ma'ana sai Allah madaukakin sarki turo masa da wani annabi a wani mala'ika wannan mala'ika tare da shi wato ainihin akwai sanda da ya rike yake tafiya da ita ma'ana wannan magana ba ta da karfi gaskiya ala kulli halin da roƙi ubangiji ya shi zuwa ga wannan gari na birnin Madina Allah ce walamma warada ma a Madiyan yayin da ya kai dab da ruwan garin birnin Madina ai bi'ran fiha wata wata rijiya da mutanen garin ke shan ruwa wasu da ilaiha yansa da zuwa wajen wajada alaihi ummatan min an-nas yasqun sai ya samu ummatan min an-nas wato wani adadi na mutane jama'atan min an-nas yasqun wato suna shayar da dabbobin su ruwa a wannan wa wajada min dunihi mumra'atayn tazudani kuma daga can baya kuma sai ya samu waɗansu mata guda biyu ta zuda ne suna kore dabbobin su dan kar su hadu da dabbobin waɗannan mutane kala sai annan wuta ce su ma kuma kuka me yasa me ku menene labarin ku la taskiya ne dan me ku za ku zo ku shayar da dabbobin ku tare da mutane kala ta su biyan waɗannan mata sai suka ce da shi la nasqi hatta yusdira ri'a ai ba za mu sami ikon mu shayar da dabbobin mu ba har sai waɗannan makiyaya sun sha sun kore dabbobin su ar-ri'a jam'i na kalmar ra'in wanda shine makiyayi ay yasrifu mawakihim an alma har sai sun kore dabbobin su daga ruwan sannan mu mu sami ikon zuwa mu zo mu shayar da dabbobin mu khawfa ziham dan jin tsoron cunkoso fa nuski sannan mu zo mu shayar wal fi'l min rubai shi fi'lan asdara yusjiru fi'l ne rubai ay asdara wa fi qira'atin min thulathi aw wata qira'at fi'lin yazo akan thulathi kina sadara ay yarji'u min saqiyihim ko sukuyihim wa nahnu ra'atani مسورتان ضعيفتان لا نقدر على مزاحمة الرجال وما لنا رجل يقوم بذلك ta abin da ya ga mun ba mu da iko mu zo mu yi cunkoso tare da sannan dan mu mata ne kuma cikin gidan mu babu wani namiji mai karfi da zo ya taimaka mana dan haka dole mu tsaya in sun gama sun tafi sannan mu zo mu tare da dabbobin wa abuna shekun kabir bugu da kai kuma mahaifinmu dattijo ne mai yawan shekaru shine shekun kabir la yaqdiru an yasqi ba da yakun yazo tare da dabbobi fa yusallu sirara dan haka Allah kira take su ruwa babu yadda iya wato shine kudurin da suka bawa annabi Musa alaihi salam to daga nan mai faru فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقص نجوت من القوم الظالمين فسقى لهم sai Musa alaihi salam ya zo ya shayar musu dabbobin mata tawalla ila zulli sannan ya juya kuma ya tafi gindin wata bishiya inda inuwa take je zauna fa qala yace rabbi ya ubangiji lima anzalta ilayya min khairin faqir lalle ni dinnan faqir mabukaci ne lima anzalta ilayya game da duk abin da ka saukar a kaina abin da ka kaddara mun na fitowa gari na fitowa daga garin mu in zama cikin kadaici lalle ka sa ni cikin wani hali a sakamakon kaddarawar ka dan haka na zama mabukaci kai ne kuma zaka biya mun bukata an bayyana ku wa anzalta bi ma'anil mudari ma da yake anzalta bi ma'anil mudari wato ga kifi ne ma bina imam anan sa mudari ai lima tunziru alayya wa faqir khabar anna wato faqir din nan khabar ne na lafazin inna inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ma'ana inni faqirun asalin zance din kenan lima anzalta ilayya min khairin lallai ni mabukaci ne dangane da abin da za ka saukar mun na alkhairi idan mun dauki anzalta anan madi ne amma ma'anar sa gudari sai zanto tarkibin zantan ko jerin kalmomin da fassar mana inni fakirin inni fakirun lima tunzilhu alayhi bil khair lalle ni mabukaci ne ga dukkan wani alkhairi da za ka koro mun yanzu ko menene a kawo mun ni mabukaci ne ma'ana ina kin kadai shi ko bani da abinci bani da garin kwana bani da masauki bani da kaza ya tsaya kirin daga bukatun suna da yawa kawai dai yana neman kowane alkhairi ya ubangiji sai ubangiji kuma ya zaba alkhairin da bi dacewa da shi sai ya bashi fa ala musa ma fa musaadati bin shaykh al-shaykh al-kabir annan musa ya aikata abin da ya aikata na taimakon waɗannan ƴan mata guda biyu na wancan dattijo wada rabbahu sannan kuma ya roƙi ubangijinsa fa ajaba du'a'ahu bi fi'li Allah ya anta masa addu'ar ta saboda aikin sa falamma raja'a ila abihima yayin da ta koma wajen mahaifinsu fi zamanin aqalla mimma kana ta tarji'ani fi a wani lokaci wanda yake gajere ne in an kwatanta da tsawar lokacin da suke yi a da fa sa'alahuma sai tambaye su an zalik game da haka fa asbartahu bima taqa su su suka bashi labarin ai wani ne ya shayar da dabbobin mu ke sa muka dawo da amma da sukan dade kafin su dawo saboda shi wadancan mutane sun gama shayar da dabbobin su sun tafi ragowar da suka samu sannan sun so su shayar da dabbobin su ibn abi shayba ma ya ruwaito riwaya daga umar dan khattab wanda ibn kathir a cikin tafsirin sai ce sanadin sa mai kyau ne sanadin sa sahihi umar dan khattab ke ba da bayanin cewa annabi Musa alaihi salam da ya je garin ya same su ko da ya je wajen rijiyar ya samu yan matan a kan gefe guda nan gudu kuma ga maza suna suka kowa shayar da dabbobin su ya tambaye su me yasa baka je kun shayar ba suka ce ai mu mata ne ya zamu je mu ko so da maza sannan ba mu da karfin da zamu jawo ruwan sai dai mu tsaya abinda suka ɗebo suka shayar da dabbobin su ragowar ne zamu shayar da namu domin kafin su tafi suka ɗauki wani tsatin dutse wanda mutum goma ne suke ɗauka sai su rufe bakin rijiyar da sai su cike su to kaga da wadannan ƴan mata su kuma su ɗauko wannan su shi kenan za'a nan wuta ce ta da rangalu so koma gefe guda shi ma koma gefe guda waɗannan mutane suka gama shayar da dabbobin su nan wuta ya zo shi kaɗai yake kimo wannan dutse ya tare shi a gefe guda kuma ya zo ya ɗebo ruwan Khadija kuma ya shayar musu kuma ya ce to shi kenan sai cikin su sannan ya koma ya je na addu'a rabbi inni lima an zukare ne kaga in kuma ne zai ce to tunda ko in gari ne a sai ku kawo abu amma ai shayar musu dabbobi a kawai kyauta katin dutse wanda sai mutum goma za su ɗauki ya ɗauki ni kaɗai amma ya koma yana roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ce farja a sun iya dawo. Bai ga ɗaya daga cikinsu ta dawo bayan sun je gida tamshi a lastihiya tana tafiya wadda ke cike da kunya ay wadi'atan kam madri'iha ala wajhiha ta dauki gefen hannun rigarta ta rage fuskar ta dake haya annan da duk kunyar annon musa qala take da shi inna abi yad'uka Mahaifinmu yana kiranka li yajzika ajra ma saqaita lana dan ya baka ya biya ka sakamakon dabbobi mu da ta shayar mana fa ajabaha munkiran fi nafsihi afrul qudra ya ansa mata amma a zuci ya kudurce ko ya je ba zai karbi wannan ladan ba ka annaha kasratul mukafa'ata in kana min ba. wato kamar ta ta ambaci sakamakon aikin da yi wannan sai ya zuga shi zuwa bai bi ta kamar ta bayyana yadayki sai ta wuce gaban shi tana tafiya fa ala sirrihu tadribu sawfa sawbaha fa taktibu satiha bi iska ke kadawa sai yadda har ya tsaye zanin ta korin ta bayyana fa qala laha ya annabi Musa ce da sai in shi khalfi dullini ala tariq kuma ma bayana amma ki rika faɗa min cewa bi da mu ko ga hagu fa fa'alat aka ko aka yi ila an jaa abaha har yanzu lokacin da annabi ta zo wajen mahaifinta wa huwa Shu'aibu alaihi salam yace shi ne annabi Shu'aibu alaihi salam ba ma cewa shi ne annabi Shu'aibu sai shi daga cikin maganganun ba zan tura bi inganci ba annabi Shu'aibu bane ba ina fata an fahimta dan annabi Shu'aibu mun zamani da annabi Musa annabi Shu'aibu lokacin sai na da tsawo domin lokacin sai na daf da lokacin annabi Ibrahim domin kun san da annabi Lut da annabi Ibrahim sun yi biki sun yi zamu domin idan kuka biyo ayar kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fa ja'alnahu al aktharin wa najjaynahu wa lutan kaga lokaci guda kenan ila al ard allati barakna fi hal al alamin to su kuwa mutanen annabi lokacin da sun yi zamani da annabi ibrahim ai annabi aibu yana dab da wannan lokaci domin suratul hud ta bada labari yana daga cikin abin da annabi ke ayyuka ya ce mutanen ka ya qawmi la yajriman lakum kitaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuh aw qawma hud aw qawma salih wa ma qawmu lutin minkum min qatlihi al-qibtiyya me kisan da yawa wannan bujibbi wa qasdihim qatlahu da kuma yadda mutanen garin su kuma suka so kashe shi wa khawfihi min fir'aun da tsoron da ya shiga da fir'auna duk ya kwashe wannan kisa bai wannan mutum labari qala sai mutumin da yake ce da shi la ta karka tsoraka na jawta min ka fa daga mutanen da suka iz la sultan li fir'auna ala madyan domin fir'auna baya da ikon ya mallaki birnin madyan to fadin su cewa la ta jawta min ka daga ya nuna wannan garin baya karkashin fir'auna domin inda madyan ta karkashin mulkin fir'auna da wannan mutum zai karkashin wannan magana sannan wannan sai ya damu zuwa ga wani abu idan kuna karanta littafin tarihi sukan ce cikin mutanen da suka mallaki duniya mutum hudu ne biyu wato mummune biyu kuma kafirai idan sun tashi kidaya kafirai da suka mallaki duniya suna kawo fir'auna da shi da buksarar to kaga cewa mulkin ya mallaki duniya gaba ɗaya wannan yanzu na mana ba haka bane dan gashi nan gure yanzu musulma la ta kuma da dauta har ya ambace shi kuma galibi ina da kashi mulkin su zai mutu sai ya mace da kasar kaga wannan yanzu na baya cikin mulkin su an gane ku to wannan shine abin da ya faru to daga nan aya ta ga kuce qalat ihdahuma ya abat ta'jiruhu inna khayra man ta'jaru tan qawiyyun amin قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك عن يمن عدلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قالت إهداهما sai ɗaya daga cikin wannan ‘yan mata guda biyu ta ce wahil mursalat ita ce wanda aka tura wurin shi dama ta kira wasu alkubra babbar wasu sugura ko karamar Allah bai tantance mana wace ce babbar wace ce karamar ba sai dai daga cikin su iddafa ta ce da shi ya abati tace ya mahaifina ista'jirhu ya kamata ka dauki wannan mutum aiki a gidanmu ai ittakhizhu adiran yar'a ganaman ka dauke shi mana tunda bako ne baya da masoki a matsayin ma'aikacin da zai rika kiwon dabbobin mu inna khayra man ista'jarta al-qawmi al-amir mafi alkhairin wanda zaka dauka aiki shine al-qawi mutumin da yake da karfi sannan kuma al-amin amintacce ai ista'jirhu li quwwatihi wa amanatihi ya kamata ka dauke shi aiki saboda mutum ne mai amana kuma yana da karfi fa sa'alaha anhu ma ji'a ya aka kiyar gane yana da amana ko yana da kalfi mutumin da yake ba kuma yau yanzu fa akhbartu bima taqaddama sai ta bashi labarin abin da ya faru min rafihi hajar al-bikri sai da shi kadai yake kima wannan dutse da aka rufe rijiya da ya bude kaga nuna ne da kalfi ke wa min qawlihi laha imshi khalfi kuma sa ta fahimta ka ne lokacin da suke tafiya yake ki dawo daga bayana ni in wuce gaban kirin ka ce mun bi da mu ko hagu وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه قال أكم من اللوكة دا تزو إن ديكي da ya mata kallo na kicibus wanda ba yi tsammani ba to daga nan da ya sarka kansa da sarka kallon ta ta da kuma suka fara tafiya alaihi salam fi ikani lokacin da annabi annabi shaibu lokacin da wannan mutum kai na madaina akwai da muka iya haka wato a lokacin da wannan mutum da yana yi yanzu wannan abu sai yayi kwadai kan cewa ya kamata ya aura masa yarsa waɗannan ababen guda biyu shi ake bukata a wurin kowane ma'aikaci ya zanto kawi ya zanto kuma amin domin duk amanar in baya da karfi to ai kai laifin ka ba zai maka amfani ba kenan gashin amana ma baya da karfi sannan kuma duk karfin shi in baya da amana karshe ko ba zai amfane ka ba zai cuce ka da haka duk wanda zai aiki karkashin wani ko karkashin kamfani ko karkashin mutum ɗaya mai zaman kansa abinda zai tantantar da shi ke waɗannan ababai guda biyu shi zai sa a firibar sa sai sai ce da shi ne wani da al'unki haka in damna sai ya hatai ne yake ina son ƙaura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu ko dai babbar ko karamar ala an ta'ajurani samaniya da a bisa ga cewa za ka tsaya ka yi mun aiki har tsawon shekaru takwas wato wannan shi da sadakin sa kenan fa in atmamta ashran fa min indi in ka cika goma to wannan falalaka ce amma dai ni takwas shine abin da yarjejeniya za ta gudana akai wa ma uridu an ashqa alayk ba fa na so in matsanta maka <laughs> inda ya matsanta to sai ya gurno kenan wato kaga wannan surake yana yana da abin da kenan amma da ya daga cikin lokacin amma a yanzu mutum ko noman shekara ɗaya ne kai amma ba karamin aiki ba ne amma shekara takwas kuma yace ma uridu an shaqqa alayk yace satajiduni insha Allah min as-salihin ina maka alƙawari in Allah da zaka same ni cikin salihan mutane wanda ba zan zalunce ka ba zan tsara ma aikin da ba za ka iya ba a matsayina na uban gidanka an gane ko kana sai annabi Musa ce zalika baini wa bainak wannan tsakanina da kai ne na ji ni ma na yadda ayyamal ajalaini qadayt kowanne ɗaya cikin ajalin guda biyar ɗauka ko takwas ko goma fa la udwana alai baka mutunta mun ba baka musguna mun ba ni ne na dauka in da dauke takwas shi kenan na riga na cika alkawari in da dauke goma kuma ba kai ne ka tarsasa ni ba Allahu alama na qulu wakil ubangiji ta ala shine mai haddace mai kiyaye abin da muke faɗa shine wakilci fatamma al-aqdu bi dhalik shikenan yarjejeniya ta cika ta hanyar haka wa amara shu'aib ibnatahu an tu'tiya musa asan yadfa'u biha al-sibaa an ghanami wannan mutum ya baiwa ya umarci ɗaya daga cikin ƴaƴansa cewa ɗauki sanda ki bashi wanda zai rike saboda ya kore dabbobi sannan in wata dabbar daji ta taso ya ya kare kansa da ita wa kana asal anbiya ku. fa waqa fi yadihi asa adam min asil janna fa aqadha musa bi ilmi sa'id aga wannan sai isra'iliya ne wannan wallahi da isra'iliya wai da ma shi wannan mutum da ake ce masa annabi yana da sandunan annabawa da suka wuce ba da audansa saboda haka lokacin da nan Musa ya zo aka yarjejeniya sai dauko ɗaya daga cikin sandanan ya bashi sai zan sandar da annabi Musa ya za aka bashi ita sandar annabi Adam sun dace wata min atul janna ta wani itacen gidan aljanna ce dama sun wuce fa akhadha Musa bil annabi Musa ya dauke ta kabe da Isra'iliya sai ala kulli halin da wannan mutum sun da annabi Musa alaihi salam kan cewa zai wannan aiki da wannan to karkashin waɗannan ayoyi ko karkashin wannan kisa malamai sukan yi kokarin daukar hukunce hukunce na fikihu na farko dai halaccin idara a cikin musulunci abinda ake nufi idara shine aikin kwadago ka dauke ni aiki wato in yi maka aiki ka biya ni sawa'un duk sati ko kowane yini ko kuma wata wata gurgurdan yadda muka daidai ne da kai don gashi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idara tsakanin da wannan mutum an gane ko ya ce da shi inni uridu an unkihaka ihdamna sayyi'ataini ala an ta'jurani kaga daga al-ijara din nan sannan karka kuma ta ce ya abati ta'ajirhu inna khayran man ta'ajarta al-qawiyyul amin ake aikin kwadago tabbatacce ne cikin addinin musulunci sannan kuma abu na biyu waɗansu malamai na kafa hujja da wannan kissa akan halaccin wato ciniki biyu lokaci guda ka da mutum ga turmin atamfa naira dubu a yanzu in kuɗi hannu ne amma dubu da ɗari biyu a ƙarshen wata suka ce domin wannan mutum ga yadda ce da annabi Musa alaihi salam ce ala an ta'ajura ni samaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indi wato ko dai kai shekara takwas ko kai shekara goma sai suka ce to kai ma ya halatta ka ce in kuɗi hannu ne naira dubu ɗaya in ƙarshen wata ne na ɗari biyu suka kafa hujja da suka kokarin to amma wannan ayar ba za ta yi matin don na hukuncin ina ba zan bayyana dan shi wanda ya ce fa in atmam da ash in ka kara suka ci goma to kai ne ga dama to shi ma nan mai san baka yace maka in ka kara 200 ka ga dama kaga akwai bambanci sannan wannan hukuncin ko da aya ta nuna shi hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rushe shi dan manzo Allah ce man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma aw riba dukkan wanda ya ciniki biyu lokaci guda to abin da yake wajibi shine hakuri da farashin da yake na kasa ma'ana ka ce dubu daya in kudi hannu ne dubu daya da ɗari biyu in karshen wata ne manzo Allah ce to ka dauki adadin kudin da yake shine na kasa shine halal in ko ba haka ba in ka dauki na gaba riba ne falahu aw kasuhuma aw riba ko dai wannan ko ya riba to tsakanin dubu daya da ɗari biyu da dubu daya wanne ne kasa to in ya dauka ya zama halal amma da ya tafi dubu ɗaya ɗari biyu ko da zuwa ƙarshen wata ne ya zama mai ya zama riba bi nafsul hadith hadisi ne cikin riwayar Abu Dawud da Imam Al-Hakim da Saburi ana bin da hadisi na sahihi falahu awfasuhuma aw riba kaga in ma ayar ta yi nuni to zaka ce wannan hadisi ya ya shi ya hujja don wancan shar'u man qawla ne to shar'u man qawla na ko shari'ar wanda take kafin mu ba ta zama shari'a garin mu sai in a cikin shari'ar a cikin shari'ar mu sai in a shari'ar mu ba abin da ya shiga ita ina fata an fahimta shine sai na tawanta ashran fa min indi wa ma ursala ashqa alayk fatajri in sha Allah min as-salihin shi kuma ce zalika bayni wa bainak ayyama al-ajrayn qadayt fala udwana alay wallahu ala ma kullu shay'in illa sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah shi ya tafi ina son karin bayani dangane da kisra da aka yi wa sunan Allah a cikin suratul Ibrahim wajen Allahi allazi lahu ma fis samawati wa fil ardh wato a madadin Allahu allazi lahu ma fis samawati wa fil ardh wannan zaka koma ayar bayani Allah ya alif na amra kitabun anzalallahu ilayk litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لهما في السماوات ان كدكي الله سي زنتو بدل لي نا العزيز الحميد الله كاجاتو اكو من قاري باذن ربهم الى صراط العزيز صراط العزيز العزيز سيدي الله ولا في وانا انا مضاف اليه من الصراط صراط مضاف العزيز مضاف اليه الى صراط العزيز الحميد kaga alhamid badal ne ko atafu bayan sannan kuma allahi shi ma sai zanto haka Allah zai lahu ma samawati wa fil ard amma a ɗaya kira'ar kuma Allahu allazi lahu ma samawati wa fil ard sai zanto wato ainihin Allahu dun khabar ne mutum da sa huwa Allahu allazi lahu ma samawati sai zanto huwa Allahu allazi lahu ma samawati wa fil ard da kira li irabi wannan yace ubangiji ta Allah ce wala tabi'u subula fa tafarraqa bikum an sabili Allah ya ce kar ku bi tafarkai na bata dan sai su kawar da ku daga tafarkin sa shi Allah da kuma hadisin da yake magana dangane cewa jama'a za su kasu kashi 73 dan Allah kungiyoyin nan na addini kungiyoyin mu na addini ba ta ciki ba ta cikin wannan kasan kuwa kamar su ga su kamar haka Tijjaniya, shazaliya shi'a kuntiya wahabiya nasiriya naqshbandiya inyatiya arusiya qadiriyya izala da dai sauransu menene ko sammaniya <laughs> ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya nasara kuma sun kasu kashi saba'in da biyu wa inna hadhihi al-umma ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة wannan al'umma kuma za ta kasu kashi saba'in da uku to cikin kashi saba'in da uku dinnan kowaɗanne kuma suna da awar musulunci yace wa kullu hafin nari illa wahida dukkanin saba'in da uku nan yan wuta ne sai kaso ɗaya ne kawai ba zai shiga wuta ba kaso ɗayan da ba zai shiga wata ba aka tambaya annabi suwa yake wa huwal jama'a wa humul jama'a sune al jama'a wato waɗanda suke karkashin tuta daya tutar qur'ani da hadisi wanda rabar ban kai bai hada su a wani bai raba su a wani wurin yace ma kana ala misli ma ana alaihi limu ashabi wanda ya zanto akan irin abin da nake kai a yau ne da sahabbai to duk wanda ya kasance akan abin abin da annabi yake kai kira sahabbansa to shi baya cikin wadanda za a ce da Musa ne ina fara mun fahimta to yanzu a nan gurin abin da na da sauƙin fahimta idan Allah ya baiwa mutum sa'a kuma ya masa gambaketar ma kana ala misli ma ana ma ana alaihi al-yawma wanda ya zanto akan irin abin da nake kai yau ni da sahabbai to annabi lokacin da yake shi da sahabbansa a lokacin babu wata kungiya babu wata mazhaba babu wata dariƙa to kai ma ka samu kanka ba tare da wata kungiya ko dariƙa ko mazhaba ba abinda kake nema shine ainal haqq ina gaskiya take a kowane littafi ta zo a waye ya faɗe ta a wani gari ne yake waye hadisi daga wani gida ne daga wani loko ne daga wani soro ne daga wata makaranta ne ina gaskiya take ina ba da amma idan mutum ya kasance ya bi wata mazhaba ya yi ta'assubi a kanta ta'assubi ra'ayi da kauta yadda mutum ya dauka wannan mazhabar da yake kai to ita kadai ce gaskiya duk abin da ke kishiyar mazhabar ya zama bata to ka tabbatar shi kansa wannan abin da ya da'awa haka bata ne haka idan mutum ya bi wata tsarika ya yi ta'assubi a kai ya ɗauka cewa ita ce gaskiya duk kishiyar haka ba gaskiya ba ce shi ba ka tabbatar akan bataki. haka inda mutum zai kafa wata ƙungiya ta addini a yau ya sa mata suna ya yi mata rajista kuma ya ɗauka wanda yake cikin ta kaɗai ke addini duk wanda ba cikin ta ba addini yake maka tabbatar su ma ba ta ce domin ya jingina addini inda ba nan ake jingina shi ba ana jingina addini zuwa ga qala Allah qala Yana ba da amfani fahimta saboda haka so ake wala'in mu ya zanto wato goyon bayan mu cikakken goyon baya ga Allah da sa ga littafin Allah ga abin da ya inganta da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga kungiyoyin mu ko kuma dariƙun mu bambanci tsakanin kungiyoyi da ake kafawa na addini a zamanance da kuma tariku na sufaye akwai bambanci domin galibin kungiyoyi na addini za ka samu cewa da wuya su ginu akan goyon bayan wani mutum ɗaya shi kadai sabanin yadda tarika take tarika kuma tana ginuwa ne akan goyon bayan wani mutum ɗaya shi kadai kuma ma da sunan sunan shi ma za a sanya wa tarika ina fata mu fahimta kamar da take a kaga kan Ahmad Tijani kenan kadariya Sheikh Abdul Qadir Tijani kenan ma'ana sunan wani mutum ɗaya ne ake sanyawa abin ko da mabiyan sun kai miliyan ko mun yawan almajiransa wani zai ba za a da sunansa ba in ka an da sunan wani to karfin hali ya waye ya da sunan shi da kai ya yi rinki a ciki amma dai a asalin abin ba za a ba zai samu samu shiga ba shi ba amma yawanci kungiyar addini ba haka take ba ta rakewa akan wani mutum ɗaya za ka samu wani adadi ne na mutane a cikinta kuma wala'i da goyon bayan da ake wa shehin dariƙa wanda shi ne waliyanta wanda ake dingina ta zuwa gare shi ko ɗaya bisa ukunsa ba a yi wa wani shugaban kungiya daga cikin kungiyoyin addini waɗanda ake yin sa a zamanance a yanzu muna da kungiyoyi misali dauke zala kungiya ce jama'atu nasul islam kungiya ce Kawansu da ulama kungiya ce ka ba ta amfani da kungiyoyi waɗanda ba za su yi ba ko a kudancin kasan nan ko a arewacin kasan nan amma akwai kungiyoyin da da dama mutane ba san waye shugabannin su amma yana jin sunan kungiyar yana da kai kawo dinta amma bai san ma waye shugabannin su kuma za ka samu mabiyan su ke da gaggo ne su amma babin da za a kai ɗarika da baka shehu da ba zai yi ba don shi sharaɗin kasancewar da ɗan ka ce ta bi wuridin wannan shehu haka akwai bambanci don haka um, kurakurai da ake samu a cikin ɗariku ya tsara waɗanda ake samu a cikin ƙungiyoyi a zamanance wanda ba ɗariku ba ina fata an fahimta don a cikin ƙungiyoyinmu na zamani waɗanda yake ba ɗariku ba galibi za ka samu waɗanda suke shugabannin su ba malamai ba ne waɗansu mutane ne waɗanda ake ganin suna da ƙwarewa a harkar mulki ko gudanarwa a zamanance sai a ba mutum ya zanto ko darakta ko chairman ko ma dukkan sunan da za a bashi na wannan ƙungiyar galibi ma ga dan boko ne ba malamin addini bane ko yayi karatun addini ba mai yawa bane to saboda haka mutane kuwa ba za su iya masa wala'i ba irin goyon bayan da abin da yake su bishi sama da dariku waɗanda za ka samu cewa suna ginuwa ne a hannun waɗanda suke da alaƙa da ilimin addini kawai ilimin yana da yawa ko baya da yawa dai amma da sunan malanta ne suke tafiya daga malanta sai a samu ta tsawuri zuwa ga taka, daga taka sai walitaka daga nan wurin shikenan kuma to a takaice ne ko ma mai mutum yake ciki yadda yake kuskure ne mutum ya ba da wala'insa gaba ɗaya ga wani shehun ɗarika ya ɗauka cewa ƙofar aljannarsa makullinta yana hannun wannan shehin ta haka kuskure ne mutum ya ɗauka cewa wata ƙungiyarsa ta addini guda ɗaya ita ce wadda duk in mutum ya bi ta ya shiryu in kuma bai bi ta ba ya bata wanda yake cikin ta shine musulmi wanda yake wajen ta shine kafiri wannan kuskure ne ba daidai bane ba jahilci ne ko sarai ko duka biyan ina ba da mu fahimta sannan ku gane misali akwai bambanci tsakanin abubuwan da suka kafo da sunan tsarika suke da waɗansu da nasu da waɗansu ababai da aka san su yanzu wanda ke tijaniya ya sa akwai wuridai na tijaniya wanda ake da lazumi da zikirai na tijjaniya wanda ke kadariya kuma ya san akwai wurare da zikirai da lazumai da ake yi na wani. da kuma kungiyoyin da jingina masu su aka ba su suka samu su ba ka ce wahabiya Sheikh Muhammad bin Abdullah bai ma san wannan ba sai bayan ya mutu da shekaru aru aru aka zo ana kiran mabiyansa da suna ne wahabiya ba za ka iya cewa ga wani wuri da suka bambanta kansu da shi ba da lazumi da suka bambanta kansu da shi da wani yanayi na ibada da suka bambanta kansu da shi ba irin yadda ko kace tijaniya ko kace kadiriya ko shazaliya ko ma mai tace su kuma suke da wannan zikirai ko mai da suka bambanta kansu da su da sauran al'ummar musu to kaga ko bambanci a nan gurin amma abin da nake so in kai gare shi shine da kungiya din da tsarika din da kungiyar da mai ita ya son suna da wanda sa masa akai dukkan mutumin da ya bi wani wanda ba manzon Allah ba kuma ya yayi itikadin wannan mutumin duk abin da ya faɗa gaskiya ne bai halatta a saba masa ba to ka tabbatar wannan ba akan shari'a yake ba akan hasken shari'ar da manzo Allah ya zo ne ta yake ba yana kan mata dole ne mu gina ka'idar mu da Imam Malik ibn Anas ta ba mu cewa kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahib hadha al kowane mutum a duniya ana iya karɓan zancensa da ya dace da dai kuma a kyale masa in bai dace da dai ba sai ma abucin wannan kabari sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ka'ida ce ta Imam Malik ibn Anas kowanne mutum a iya karɓar zancen sa ayyukan iya kin karɓa da haka idan dauka shugaban wata kungiya da na yadda ita nake bin ta wato da abin da ya faɗa daidai ne ba da halatta a saba masa ba wannan fata ne ba akan shirya rike ba kuma ko da na yi awar sunna to a wannan bangaren fa na saba sunna sabo mai yawan da ta banda sunna haka duk wanda ya da'awar bin wata tsarika kuma ya dauka shehin wannan tsarika duk abin da ya faɗa daidai ne baya kuskure ma'asumi ne shi to ya tabbatar cewa ba akan shirye da manzan Allah yake inda manzan Allah ya nuna mana za a rabu inda 73 kuma ce mana ba wanda zai tsira sai ma kana man kana ala bisu ma ana alaihi wa sallam wanda ya kasance kai irin abin da nake kai wurin sa ta haka sai mutum ya tabbata da a akan amma ya annabi yake shi da sahabban sa a wajen aqida zuci a wajen ibada a wajen mu'amala a wajen akhlaq me annabi ya kasance a kai da sahabban sa to in kana son ka san wannan kuma abu ne mai sauki Allah zai hore maka sani ga hadisai na cikin Bukhari ko Muslim idan ka dauki kitabul iman wannan shine abin da annabi ya kasance a kai shi da sahabbai idan ka dauki kitabul tauhid cikin zai Bukhari shine abin da ya kasance a kai kitabul iman a cikin zai Muslim shine abin da annabi ya kasance a kai shi da sahabbai idan kana son ka gane yanayin sallar sa yanayin mai nan sai ka dauki kitabul sala sawa'un sallah ta fadila ko ta nafila ta hajji dukkan sunan gurin cikin da idan kana son ka gane halaye da dabi'un annabi sai ka samu a shama'il muhammadiyya na nawa kuma sauran tsoron Allah imamun turmiti imamun nasa'i a shama'il muhammadiyya na imamun nasa'i ko na imamun turmiti ka same shi ka karanta halayyar annabi ka dauki kitabun riqab shi ma cikin sahih bukhari daga dabi'un annabi da halayyarsa tausayinsa da jin kansa da kaza kaza din duk abin da annabi ya bayar ne ga tana cikin hadisi ya daga an rubuce kuma yadda addini yake da saukin fahimta da wanda yake tijaniya da wanda yake qadiriyya da wanda yake izala da wanda za a ce bawahabi ne da wanda za a ce sunayen da yake nan bawahabi ko dan izala da wanda za a ce waye cikin su fil jumla idan nace a jumla a jumla ta cikin rububi kowa ya da bukari kowa ya da da muslim kowa ya da abu dawud kowa ya da tirmidhi kowa ya da ibn majah kowa ya da mutane imam malik kowa ya da dole kaga an samu hanyar da za a samu saukin fahimtar addini to shikenan kenan da shehun tijjaniya da shehun kadiriya da wanda za a ce ba wahabi da wanda za a ce dan izala kowa sai ya sadar sun bukhari ya sadar sun muslim ya sadar sun turmudi da abu dawud da wa'id ya tura duk wani littafi ya tafi ya dauki wadannan ya sa shi kenan ba a huta kwanaki na faɗa na ce idan suna ganin kitabun tafiya ya dame su shi kenan sai mu ajiye kitabun tafiya sai mu dauki bukhari sai mu dauki muslim sai mu dauki tirmidhi da abu dawud su ma su ajiye wani sunan asrar ko wani karamatul awliya ko wani waye su ma duk gefe sai a dauki wannan sai bukari muslim abu dawud tirmidhi sai ibn majah qur'ani qur'anin a dauki tafsiri wanda da sun shi na ai yi to amma idan dan ɗariƙa ya zo zai karanta bukhari karatu na fi sabilillahi ko muslim to billahi zai wa kansa illa ko kuma yace zai wa ɗariƙa ta illa kanka zai wa gata kan amma zai wa ɗariƙa illa wallahi ya ɗauki gatari da diganin zai rugurugu da shi yasa lokacin da lokacin da da malam ya bukhari ya gama aka zo aka yi muslim kuma wasu ba sun fara ba wani zubu wanda ya zo shi ma ce zai sa muslim wanda ya ce zai sa bukari wanda ya ce zai sa abu dawud to mahadi ne aka yi shi dare daya za a yi shi dare daya kamar da maza Allah ya faɗa amma malanta ba a yi dare daya ba ka tashi karatu bukari cikin dare daya kawai ka yi shi ba ka tashi karatu muslim kawai ka yi cikin dare daya ba ma kai karatu ba da saboda haka duk wanda ya fara ya daina duk wanda suka fara sun daina kuma karatun biyu kenan ana ta yi bukhari muslim abu dawud tirmidhi wani ana nan da kai ko ba za a dina ba insha Allah to amma su umma tsoro su sa umma tsoro su sa kuma kowa ya san ba da ya fahimci addini ke ana haddasa ba za a haddasa ba kawai ana wani zaurantar magana ba wanda zai fahimci addini wallahi duk inda kake je mun da dan kuka gudu cikin taro sai ka ganshi wato abin tausayi abin da za abin tausayi da ya ganka kai ahadu sunna hausin kake ji kamar da mutum kuma sai ya tuna ko ba yadda zai da kai to ai kaga babu kunci a cikin rayuwa ka rayu da mutumin da ba ka san shi kuma dole ka rayu shi ba yadda ka ai wannan shi ne kunci domin rashin kunci shine in ba ka san shi ko dai ka kore shi daga garin ko kuma kai kai hijira ka bar garin kar gari ɗaya ya haɗa kar inuwa ɗaya ta muku inuwa kar rufi ɗaya ya rufe to amma babu yadda ya iya ya danka a ko ina ko babu yadda ya iya ya yi kunci ya kau da kai kai kuma in ka yi abin da suka ce ka assalamu alaikum in sallama sai ka ahli sunan nan masu assalamu alaikum ka fitar da wani misalin zuru wallahi sai ka ta ya haushi wallahi abin yana damun wallahi suna da ban sosai kwarai da gaske yanzu abin da ya faru shine su dai ba za su iya fitowa su karanta bukari da abu dawud da sulmani da sa'i ba dai in sun yi irin karatun na su na zaurance mutane za su yi waya ko banci eh wala sai kullu bai za a shahma ba dukkan fari ne yake kitso ba akwai farin da yake kitso ne akwai farin da yake rogo ne to kuma idan sun yi karatu na fi sabilillah sak sunna a tafi kai tsaye to kuma dan sai to da san me yasa ba kwafna su yi gurgo fasara a gane su tafi fasara ta daidai a ce to me yasa kuka tsaya suka riga ku faɗa to shi yasa sai tattala su su ajiye kuma su ci gaba da karanta littafin su na da yadda za su karanta da a fili a gidan radio ba zai karatu ba yanzu dai a koyi a daga mutum sai waɗanda ba za su iya masa musu ba irin masu rikiyar nan su kuma galibin su rikiyar wallah da yawa ko ahlus sunna da yawa cikin binni da yawa kowane lungu yanzu kusan kowane gida akwai sunna maza da mata yara da mata da manya duk akwai suna kawai dai ka san yadda lamarin Kano yake wani yana zai jarumta ya fito duk abin da zai faru ya faru wani kuma ba zai iya jarumta ba yana cikin loko kana masa ba daidai ba wannan sai ka kyale shi da haka Allah tsare masa imanin sai tsare masa sunnarsa ya ba karfin halin ya fito ya bayyana shi amfanin ka bayyana sunna ko da mutuwa kai ahlus sunna su zo su cin turundo sallallahu alaihi wa sallam yafi. ya fi saboda dan bid'a yazo yana faɗin wani abu bakin sa da goro ma bai san me yake faɗa amma ahlus sunna sai zo maka addu'a gyararriya ta sunna wanda ya ji daga bakin annabi ya karanta cewa annabi ya faɗa sai ka zanto sanadiyar a sai ka shine gara mutum yana dan a ana ganin cikin dangi tambaya ta karshe wanda daga yanzu shikenan wanda yace فدن الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها wannan aya tana magana ga waɗanda mala'iku za su kashe su suna zalunta kawunan su abinda yake nufi da suna zalunta kawunan su sun zauna sun ki hijira alhalin suna da halin su hijira to mala'iku za su ce fi kuntu a cikin me kowa kasance a zaman da kuka yi a garin ku ku hijira ba qalu sun ce kunna mustadafina fil ardh ko ba ku hijira ba ko ba ku tsayar da shari'ar Allah ba in dai za ku yi shari'a ku yi shari'a in ba za ku yi shari'a ba ku hijira to me ya ba ku da ikon yin shari'a kuka zauna ba ku hijira ba sai ce kunna mustadafina fil ard ba mu da karfin yin shari'a qalu sai ce alam tukun abdullahi wasi'a In kasar Allah ba ta da yalwa fa to hajiru biha ku je ku hijira a cikin ta to ulai kama wa hum jahannam irin wannan makomar su ce wuta jahannama Allah tsare wa sa'at wannan ɗaya daga cikin ayoyi da suke magana akan hukuncin wanda ba su hijira ba idan mutum ya tara ayoyi na alqur'ani da hadisan manzo Allah ingantattu zai samu mutanen da ba su yi hijira ba kashi uku ne kashi na farko wanda sun kasa yin hijira saboda ba su da hali ba su da halin yin hijira inda za a je sai da abin ba su da abin kawa, inda za a je nesa ne ba su san hanya ba mata yara kanana mata yara kanana ko tsofaffi da suka tsofa ba mata ya karfi ba ko bayi suna karkashin iyayen su sun rasa yadda za su to waɗannan ba a zargin su a shari'a dan ba su yi hijira ba ba a zargin su dan sun zauna a garin kafirai ko da a cikin zaman an kunta musu ta yadda waɗansu ayyukan na addini ba sa iya yi sai a ɗaure wannan ba a zargin su dan ba su yi hijira ba kashi na biyu waɗanda sun ƙi su yi hijira suna da ikon yi inda za su tafi za su yi hijira amma kuma zaman su a cikin garin kafirai din nan sun zauna ne da manufar yada da'awa suna da waɗanda za su ba su kariya cikin dangin su duk da dangin nasu ba musulmi bane ba amma za su ba su kariya saboda dangantaka dan gidan mutum kuma su suna amfani da wannan kariyar ta dangin su wajen yada da'awa ana musulunta a hannun su to irin wannan su ma ba su laifi dan mutum hijira ba dan zaman su su yi da'awa in sun amince cewa ba za a fitine su a addinin su ba kuma suna da ikon yada addinin su to zaman su din nan shi kansa maqsudun min maqasid shari'a maqsud min maqasid shari'a da haka ba sai laifi ba to kaga idan ka lura waɗannan kashi ɗaya da su biyu ya rabu gida biyu wanda ba su yi hijira ko ba su da laifi to kashi na biyu su ne waɗanda ba su yi hijira ba amma suna da laifi wannan hannun ka wani ai ta daga ba zan iya karsa wanda ba su yi hijira ba amma suna da laifi me yasa take da laifi saboda inda za su yi hijira din suna da ikon tafiya suna da abin hawa suna da karfin tafiya ba wani uzuri to amma sai suka zauna a garin kafirai sai dai a cikin zaman su ba sa goyon bayan kafirai akan kafirsu duk da su ba ba su dama na su aiwatar da mutunci gari wasu gari amma kuma ba sa goyawa kafirai baya to irin wannan da ba su da ikon yada addinin a aikace ko a kiranye su yi kira zaman su ba tare da sun yi hijira sun dai inda yan wasu musulmi suke ba laifi ne to irin su ne wannan aya take magana akan su zalimi an fusi su zalunci kawunan su to amma duk da haka su ba kafirai bane da an ce zalimi an fusi kawunan su suka zalunta mala'iku za su ce alam takun ardullahi wa ta'tam fatuhajiru fiha in kasan Allah ba ta da liwa ku hijira inda kafirai da su ai ba za a ce ku hijira ba ku yi imani za a amma tun da aka ce ku yi hijira wannan ya zama suna da suna da imani da wanda ba da imani ba a cewa yi hijira to amma kila ta ce to me yasa aka ce fa ulaka ma wa hun jahannamu al basira ko musu jahannama eh mummune masu sabo ba ta shiga jahannama suna shiga sai dai da ne ba za su yi ba sannan mummune masu sabo akan ba da labarin cewa za su shiga jahannama ba za su dawo ba amma zai iya yiwa kuma Allah ya yafe musu ba sai sun shiga ba bisa ka'idar wa yadhur ma duna zalika saboda ka an kawo fa ulaika ma hum jannam dan an rikita su a razana su su tsora su burgita amma ba wai dan zan dawo dawo a ciki ba ta iya su shiga amma ba za su dawo ba ta iya ma tun karan fara ce an yafe musu da haka an fitar jahannama ga mutum baya nuna mutum ya zama kafin. kashi na uku su ne waɗanda sun zauna sun ƙin hijira suna da ikon su hijira sannan kuma a zaman su din sai suka rika goyon bayan kafirai wajen a yaƙi mu ne yan wasu ba sa iya bayyana addinin su ba za su iya bayyana adawar su ga kafirai ba to irin waɗannan ba su da imani ko da sun yi da'awar imani kariya suke su ne ali imran ta yi bayanan a kansu la ya kasu da mu'minin da kafirin na auliya min dun mu'minin wa man yafa'al zalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqa minhu tuqa duk wanda ya yi eh, wannan to shi a wurin Allah ba kowa bane ba shi ne ibnu jarir tabari ce ba mun mun ne bane ba kafiri ne to kun ga wannan shi ne sakamakon su abin da yasa muka ce zalimi anfusihim ba kafirai bane ba dan Allah madaukakin sarki yayi magana ki da fatuha hajji fi hasan da yake zalimi anfusihim shi az-zulmu a cikin qur'ani guda biyu ne akwai az-zulmul mutlaq babban zalunci wanda wannan shine kafirci amma akwai zulmun nafsi mutum ya zalunci kansa duk wanda aka ce zalimin da nafsi ko zalimi an kusa mutum ba kafiri bane amma idan aka ce a zalimu kada ya kai shiru to wanda ya yi wa kafiri ke an gane ku dan a zulmu idan aka yi salatin sa ana nufin kafir kamar yadda Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun yace kuma la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin hada adh-dhalimin ana ai kafirai الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بكفر وشرك ان الشرك لظلم عظيم كما بعد امر انت فاما التي سمى اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم بنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله هذا ظالم لنفسه اي وكافر بنفسه مقتصد سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها سوء جبادها da zalimin da nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairati jannatu adnin yadkhuluna za su shiga aljanna a can gaba sai aka ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir kaga nan kafirai kenan ya nuna wancan kashin guda uku don dan mummunai zalimul nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairat anan wallazina kafaru ma'tufun alayka kaga anan shi kafiri ne kenan su kafirai da wannan wannan ya nuna zalimul nafsihi zalimi anfusihim kaga dalilin su kenan ba kafirai bane to amma kaga su waɗanda aka ce ma ba su da zunubi kashi sun zauna saboda su masu rauni ne ina Allah mu da kuke sarki ce illal mustadafina min ar-rijali wan nisa'i wal walidani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila fa ulaika asa asallahu an abu an wadannan Allah zai musu abu. saboda mai suna son su hijira amma sun kasa yi duk mutumin da yake son ya yi wani abu a musulunci amma ya kasa samun ikon yi kyakkyawan niyyarsa ta ina son in za ta sa a bashi lada kamar yadda manzo Allah da ya dawo daga yakin tabuka yake cewa a bayan mu a Madina ga waɗansu mutane kan a amma ba wani kwazazzabo da zamu shiga fati sai sun yi tarayya da mu cikin lada saboda mai uzuri ya hana su zuwa shine yake cewa ya ra'ilina ila albayt al-atiq laqad siltum jusuman wa sirna nahnu arwaha inna aqamna ala qadarin wa an udrin faman aqama ala udrin faqad raha ya ku karauka da kuka tafi za ku je daki da dadde dan yin aikin haji ko umara kun bar mu a gida a zaune kun riga mu zuwa da gangan jiki amma mun riga ku zuwa da zuci inna aqamna ala udrin wa an qadarin mun zauna ne saboda uzuri kaddara ce ta tsugunar da mu ta durkusar da mu kuma na kama ala uzurin fa qadraha wannan uzuri sai ya zauna sai dai ki da wanda yaje in dai da niyya kikkiawa ce daga karshe yake cewa me yasa aka dana karantar da Qur'ani da ake karantarwa a nan masallaci duk kawai su ranar asali karatun dama dai bai tafi da nisa ba Allah bai rubuta masa dogon kwana ba ya tsaya muna fatan insha Allah a samu lokaci da za a ci gaba da shi eh, haka ne ke fata ko ko ko ni ko wani daga cikin yan uwa dai za a ba da shawara yadda karatu zai ci gaba akwai karatu suka da muke tsaron za mu sa to insha Allah za a ji labaru su nan gaba wa alaikum salam amma gobe la an tambaya ina riga na kai labarin da da